eh wani wausulul mahbubillahi ta'ala min at-taubati wama yattabi'uha min ziyadati al-amali yujibu ja'al makana sayyi'ati hasanati samar da abin da Allah ke so ba Allah na san tuba ba haka da abin da zai biyo bayan tuban to wannan ai kaga zai ya mayar da mummuna kuma kyakkyawa an musanya mummuna da kyakkyawa wa ta'ammal qawluhu ta'ala fi hadhihi al-aya yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa lam yaqul makana يبدل الله سيئات أكثر ذات ذبات مكانا با ولم يقل مكان كل واحدة واحدة وانا سنتا شيء يبدل الله سيئات وانا ينا نونا أنا يتنزى وادنوي بعد يبقو بيو فهذا يجوز أن يبدل سيئة الواحدة بعد عدة حسنات وبحسب حال المبدل وأما في الحديث فإن الذي عذب على ذنوبه وندع كما سأذاب أكان ذنوبانسا لم يبدلها في الدنيا فأتن ذات بيتن ذات بنيا بها الدنيا دها فناتها من التوبة النصر بيبا وتواضعها فلم يكن له ما يجعل مكان السيئة ba ya da abun da za a sanya wurin mummunan can hasanat ba ya da hasanatun da za a sanya wurin mummunan sai makana a cin hasana yanzu wahida wa sakata na biyu. sun da aka dai ba da labari eh, a kira shi a ce a ba shi ga ɗan ƙaramin laifi da yi kaladansa wancan laifi kaladansa wannan kaladansa wannan kaladansa haba da ya ga ladan ƙananan laifuka ba sai ya tashi na ce ai akwai manya-manya na ga su san ɗan adam da bibiyan kayan shi in dai haƙƙinsa ne bai yafewa amma naka ka yafe da ayi haƙuri yanzu yanzu ɗin nan dai na zama na tsaya ne a wuri kaza na tsaya a wuri kaza abin da ya zama dole don Allah ya yi fa a yi haƙuri sai dai a yi haƙuri a yafe ni amma kaga rashi an zo biya aka zo kan sai kai hakuri sai mun dawo a ƙarshen watan Allah da wancan watan za mu haɗo ma da albashin ka Duk da gaji bayani ko ai ba wai ba za a biya ka ba za a biya ka amma yanzu canji ya kare sun gaji mu kuma za mu wuce daga nan yanzu ba za mu gama daga kamfani kaza muna kamfani kaza daga kamfani kaza kusan sai shekara ta ce za mu dawo in Allah da za a baka na sai sai a haɗa maka da wannan da wancan faɗa zai amma na shi a ce maka to ga na bana ga na baɗi ma sai ce eh to an kyauta daga nan kuma zai fara ƙwangen aiki biyu وسكت النبي عن كبار ذنوبه ولما انتهى إليه zahika ولم يبين ما يفعل بها وأخبر أن الله يبدل مكان كل صغيرة حسنة ولكن أنه في الحديث إشارة لطيفة إلى أن التبديل يؤم كبارها وصغارها من وجهين أحدها قول آه، أخبئوا وعنه كبارها ku من manyan فهذا يشعر بأنه إذا رأى تبديل السجائر ذكرها وطمع في تبديلها إتما فيكون تبديلها أعظم موقعا عنده من تبديل السجائر وهو به أشد فرحا <coughs> وابتبارا والثاني dahikun النبي داريا دع النبي yayi ذكر ذلك وهذا الضيق مشعر بالتعجب مما يفعل به من الإحسان وما يقر به على نفسه من الذنوب من غير أن يقرر عليها ولا سئل عنها وإنما عرضت عليه الصغائر فتبارك الله رب العالمين وأجود الأجود وأكرم الأكرمين البر اللطيف المتودد إلى عباده بأنواع الإنسان mai soyar da ɓangarorin kyautatawa zuwa ga bayinsa. wa isalihi ilaihin da isa da alherin gare su min kulli tariqi bi kulli nau'in la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim na'am